irkoy sabo banda irin salata dan irkoy diyaga sallallahu alaihi wa wasallam irgoga mara irkoy tabarak wa ta'ala am salata dan irkoy diyaga irkoy mu foyon tonen de irkoy diyaga wato kulkan adam e zai da ne da salim irkoy diya salata banda irgoga sallam assalamu jama'a kul margantaga da assalamu tarai foyon kan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh irgo ga silam jama'a barka don kuna irgo ga barka da har hanyu irgo ga mari irko ta'ala ga kanin cin da su banan to jin da gwamni da ya fi da ne da yun kan gohan dora irko mirno da irko tabaraka ta'ala mirwa sende kul ya kul kan ga kan da mushkila bor addina do hadun dunya ba fona do har irko ta'ala da. irkoy tabarak wa taala irin wani ibada kayne kayne kangir go go gate hande subanan tora irkoy mi ta ami lablaba irin wana hatiyoni burkatiyoni kan ta gate irse irin ibada ra irkoy tabarak ta la ne ya fami bisendi ta ala amir ta bon kan dunya dala haran irkoy tabarak ta la amir goyita irin dergan irin alfaga dirwar sheikhi iko tabaraka wa taala amino ga hambani iko mi karama tonton iko tabaraka wa taala mu fathi ti da tonton iko tabaraka wa taala ami da banda iko tabaraka wa taala amma albarka dan wani muradi kulmargantaga wakan yon ne iko taala ma birate fulan zamai wani iko mi daabu dungo wal sujo iko tabaraka wa taala amanga aljanna sardiga wo kayongo bafunaymo irko tabarak wa taala mi can mara da de gahambani irko mana irma hange sene de lokot kuku innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi wannan banda kuna irko nyina ara me haw hando gonda cinin ebga hijira gonda jira zambar fo da zon da ke da wai ta takikin da ke a nasara hannu da kan gani gane mars an kuna gwanda girbo za a nasara gero kan se ventura domin ventura kan ta nasara gero zambar hinka da gero waran kacin da za an kuna alzuma ce ne يمدقن سورة الجمعة وهذه من المصادفات الجميلة جدا أننا سنتناول سورة الجمعة في درسنا اليوم بالتفسير ونصلي الجمعة غدا إن شاء الله هنقول الجمعة تشيني دير قيبامو سورة كان سورة الجمعة نقبل نو إبدال سورة subu susai wayno amanka kal juma no yadanga irgo juma kinora irga suratul juma cew irmi yaga biya subu susai ga juma jingar irko ta ta'ala minno zarin albarkanto wani albarka irko tabaraka la amsa nga wana suju fonde da bi irgo suratul juma de amantakala madaniyatu sorono kan no a diya koydiyabo bi mana sorono kan zubair koydiyaga da kan ir diya hijira na nadir makka gaye madina wa hiya hida ashara aya sorono kan amantakala aya fono go sora se sorono kan gonda aya wai da fono kan sende fo corow qurrawe gamme ir ko tabaraka wa taala ganne yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ardi ma fi samawati ne koyne hankango beneyra wa ma fi l ardi da hankan bar laabora hankango labaira. yusabbihu llaha igoge irkoy henenandi lewa kanda fiil mudari addal ala dawami wal istimrar danga ha yusabbihu mana igogo kontine di irkoy henenandi ngo mantin irkoy henenandi aban a irkoy henenandi mi gwaga daiman wa mustamirran wa ta kun herai kan gobe ne ra tak lakal lakkal de won kan sinde lakkal fundu koyde won kan sinde fundi de won kan yongo laabera lakal koyde won kan sinde lakkal fundu koyde won kan sinde fundi ir koyne i kul yusabbihullaha igoge ir koy tabarak wa taala henenen di ngano ir koy yusabbihu lillahi la modin kango lafzul jalala ga alfaga amantikal tonton no za'idatun wal fan yunazzihu yusabbihu ma'ana ayyuna zihuhu igogi hananen di amma la yaliqu bihi ko ful her kul kan sehegende irkwai ga irkoy gonde her yon kan sehegi ni ciyaga irkoy gonde her yon kan sehegi ni dembagisne koyaga irkwai gonde her yon kan sehege imne a gonde wone kul igogi irkoy henande ko funaga fallamu mazidatun في ذكر ما تغليب للأكثر نيو يركوين ما في السماوات يمن مندو a gonda في الليمورا أبون دلك هري وكا يونغ باون ينغ لمن ديو دم نيو كان سندلك كان nga no ir koyti kanka mafi kan da ghayr al ya dinga wa kan sin lakkal nga no ir yanga min di li annahum al akthar dan ngai no ba ka bis lakkal koi ne ya dinga ne wo kan yonga ba kan na majority ngai no yanga di to kana lillahi din mantir allahi din lafzul jalalano lamo din kaga kango aga mantir kal harful jarrano so lillahi din inga sifono al maliki irkoy kanga te bonkoyri yusab ma fis samawati wa ma fil ardi yusabbihu lillahi al maliki herai kayango bena rada hankango labora ikul goge irkoy henenandi irkoy kangate bonkoyni alqudusi kangate te e almunazzahi amma la yaliqu bihi kangate di yon go fon her kul daga al qudusi huwa almutanahi fi alqudus ngonota hankanto cempe henenani wa ngase irkoy hinenoto imanate qudus coci zai gwanda hanka kaddis kaddis a mantaka da martaba no coci zai do hare kanda bora to a sai kaddis kan da borato nan kan i wani ifiqadora bora wo hak islam baga ne ga wasu hon nga nota zezi wanda igo adal abdi boraydin no humul ladina yuqassimuna sukukal gufran ngay no ti kan kanga ya fati kay fay boray se ngay no bi ya fati kay fay da borna talati aman ko aman ton ko yikir ko ha ngidin qidis se no ko koy ci kan talati dan no ne te ci ne se kandi ya ci ne kandi ya ci ne kandi ya ci ne idan ya fa no check irkoy tabarak wa taala huwa alqudusu irkoy nota bora kan to campe henenayra nun al munazzahu amma la yaliqu bihi il irkoy no bora kan hene gufun her kul kan il alazizi no nota bora kanga te mongante fi mulkihi nga koy tarara kan kanga te goni fi sun'ihi nga wani goyera alazizi kanga te mongante kan mongo fi mulki hinga koy tarara dama de man kan am ah, mongo don ngir ga gabar mai zaka yo ir kunna bor bawo na rahan fo ir koy te han kamar kana bor se kan bor no ngir ga zumen don nan zumen ni to ir koy tabarak wa taala ne ndo no te bora kam mongo fi mulki hinga koy tarara da te han kamar kana se agode koy amuna nyaawi akoy tarara sa ni mai amuna babu wi amun talkendi amun fargendi jonten di er eh, kulkan nisi ba amate nisi abode akoy tara nisi ne ne ka nisi bore ituren da ga nisi kutase de man tamongo yo wadi sidemi de bor fo koy fo no kam man ta ir koy donc her jindo din dan te bore se bore ga zumeli to ir koy ne ngano to bora kam mongo fi mulki ngo koy tarara al hakim kanga te boni fi sun'ihi ingo won goyira al hakimi irkoy do te bora kan ga te goni fi sulhi he inga goy kul kan ate kul gona taray bonno irkoy ne te irko su goy te aswaiyan nanga te dai mun ha fas ay inan te de mm. irko her kul kan de irkoy te kul gona taray bonno irkoy ne te kan de de bonne te ma bai wannan mana bai nenen man fahamu ndir ko ane huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan he irkoy no te bora din kan don ton diyo ammayra ammay humul arab ngay no te larabai zam larabai man ta kala amma yonno ba ira gonde cew ko yonde cew ga kaynira al aghlabiyatu humul ummiyuna amma tarayno yangalami bo ibora baye mo larabai hanakin arsalama tarai marka din larab zonga margo di ko karim dura ihin ko wali hin zakan go wana am tuwa kan gin da kyau ya danga igalibo kul ammi yonno dine ummi mo man la yaktubu wala la yaqra ummi no taha bankan dina munga ma antum asinga antum dina antum asin wa asinga cho boro sidne ummiyu boro seno igne ummi ir ko diya al umma kanga ir ko ni donton ammi yummu ummi yummu la yaktubuna wala yaqrauna eh, ay al arabu ngai no tala arabai wal ummiyu Malla ya yaktubu wala ya yaqra'u kitaban sanda ham on kuna bor ir ir ir rabor fo france tin ga bor sin ga ma antum bin ma antum wa sin ga ce france tin raboro france tin ran man ta kala amano da france go ga amma ce borwo go ammaira wo se no france ay wodo ir la be wora niger bi foda man amal gay kan gai wadu ga tabbatar da kan bor kan hin ganga ma antum larabci ne ga kan hin ganga ma ya bai larabci ne ga an mamanci amma da man jade wannan dai wogala saba an mai bore kan man kyau Niger ran fa kan wadu tafsiri kyau goyira ngai wadu bor kul kan man France kiri na jokul amma no dilga ba nan larabci ne kyau kan nan kir walle fara dilga ba mu larabci ne kyau kan qur'ani kul bona bon ora dilga ba mu her kul kyau larabci man dan man France kyau ni ma no digo ga labora bore kan man kyau digo mi la saba mo goyira dalma ina la bor zongora bor guyo to to bor bua de ni an faqe bo bor wa bor wa gacce no kan jan faqe bo ira aman ge aman bis jir bo be kan indu bi tabbatan da kan ban kan hin gin ma antum la aramci ra kan yan la chi ne tir cewa bara ma cha amma wa illa fi fi zamani bara ma bo amira to la arabai imantikal ammi yonno la chi no ti go selenge mira isin ga antum dina antumi semo barasinga mabe boraninga mabe ahmadu amar ahmad matiga antu bai ir irkoy tabarak wa taala ne irkoy noto borakane diyo don ton fil ummiyina am maydinra nde noto larabu amma murat man la yaktubu wa la yaqra'u kitaban irkoy ne diyo don ton minhum kan diyatin ibumbay bonga ibumbay rano irkoy ne borfo subanga don ton igamanta irkoy man kamɓe ɗiya haarija watanihim danga mancinongol fo manci ataranzeno mancinongol fono fono irkoy fulunda ka kaake te diyo son kimra a ah. yin kan ka bi fono ne kaake neniga fursanne fora ni yew ni yew noɓe cirin ɓore cendi irkoy ɗiya irkoy ne menuhum ibum bay ɓorra ibum bay laara bay dumno i nga nganno رسولا منهم دينو الفقان أي من جملتهم إمرغن انترادي وقال عربي كبو يكوي ديا غيرا ومن نسبتهم دي وندم ترى دي وقال عربي دم دم ترى كبو دم ترى يفلون ما أنه رس فما من حيين إركوي ديا صلى الله عليه وسلم دم فوق كل سينو كبير كسينو من العرب العرب رام illa walahu fihim qarabatun alfagane kadde irkoyɗi ya gende gonde bormana la rabbi kabila fo kulkiki di ya ra bormana taray walahum alayhi wiladatun i gonde irkoyɗi ya bon hayyun ira ya wala nyungaira il ke ina hay ido hare illa bani tagliba kadde larabe kabila kan signe bani tagliba ngay wo fa inna allaha taharahu minhum irkoyni di ya di gafuniga linasraniyatihim iwan annasara da zamangai wo larab yonno amma ite église boyon ite churches yon wadin sai ngai wani konir koydi ya dum tara da de gafuniga kama qalahu ibnu ishaqa matkan ibnu ishaqa cinga tarikh wa fi kunihi ummiyan mithlahum irkoyni ya sallallahu alaihi wa sallam bumbo ammano bore yonga al don mo amme yonno irkwai tabarak wa taala gani alladina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiyya bore kayonga diya gana kanga te annabi nyum kanga te amma irkoy diya bumbo ammanu hal irkwai ga donton ton irkoy diya si chaw batir eh, aswana kyau di antuma sai mu asin ga manga bumbo mayo di na antuma sai asabe ka wone muhammadin wai ko a asabe dalili sulhu hudaybiya ga kan ali ibn abi talib antumu hada ma ahada alaihi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam suhail ibn amr kan ka kai kefre delegation wa jinai suhail ibn amr ne im rasulullahi kusulau kunna na'rif annahu rasulun lama qatalnahu dama irman yadda rasulullahi da man yadda da dinna yadda kan diyor irko diyor don yemi sin de game suhail ne hankan nan ngai ma koji not rasulullahi din ima kusu irko di yana ali sali monogo ga antum irko di yana ali sam rasulullahi tusu irko di yana ah, ali ga ngam mun ke rasulullahi tusu kalka irko dana to manga rasulullahi tiraga gano ali ci basi kan rasulullahi be irko dia bungol to sunga sai ani amrin hada ma ahada alayhi muhammad ibn abdullah Wani sidi o tara dum ko irko ya ga da rasulullahi su suhaili himme mani yarda bodi biliyo fo gondu nyara kan yarda ni sai irko dia bumbo amma to so irma ha shekin fo ma gano irko ne irko ya ta amma kamar ganda bor kul kam man ti irko di ya dine bora se amma kuli ne bora wo no lebono bor go guful ni sin gice on sin ga antum ser kul bai irko di ya hinro dina se amma imana wa man ta ase gezi amma bor kul kan ti ne kam man ti irko da dine bora se amma gezi zabi ni te bora ga nuna alfani han kan se ma kam ma ga irko ni irko di ya se amma لكونه في كتب الأنبياء ملعوثا بذلك إجنا دي دي كي يوم متى إمام البوصري ما مضت فترة من الرسل إلا بشر قومها بك الأنبياء زبان كنا من بسا دي كل كي يوم بسا كالكي كينجي بوريسي كان إركوي دي بوكا تو إتيري دي را إركوي دي سيف كان إركوي دي يأمنو يعني غادي إركوي كودر إركوي دي يكاهم كنون دنيا را أبوتشو كوبيري نجند دي إتيري إنتهو إنتهو yaringa irko ta seno irkotana irko diya sai amma in kanta irko diya Sallallahu alaihi wa sallam hano kan amante annabin yamma kyau wali ne bai da antum da alfaga alfagayɗo koyon don da kan da qur'ana kene irkoy na nonga signa abun waɗe ka antum haba ina asdama wuri ini ki inne innama yuallimuhu bashar da asinda ini kitora torana gonda min hon kuna so dai kaka a ka yi a yi na tir fitihin kowa wayur ko noni zumen de man gara siyar da tawol be kallale go anan tu her gina bai iga be kallale go Ya tu yana ga zakai go anan da yi noni antu wani sikku sara to ir ko ya yamo don da nan go anan antu wala nan bai ga cewu ngana kan da qur'ana tene qur'ana ir ko noni zumen nan bina da wani dai alfanu ko ga cewu nuwana. ana to ir da di sai no ir ko mo te amma hano kan hana man ta yamma nyamma asicon imar beg ma mi ora bo ke ba ke fullo imar beg din sir ba tin ba kalin hin kilir ko diya yaki an tun kalga ba da kan tir fo ne ko non do se amma ba wani man ganji ne inna ma yu'allimu basira wani bo bar foka ke wani da to kamar ganin da aswana asicon in kiyaga to da nan ga wana dubo asron mun san nan wani to wani no ta kama kan ma ga irko tabaraka wa ta'ala ko diya te amma kan nan amancew وأيضا لدفع توهم الاستعانة بالكتابة بالكتابة سكا تيجتي da yarko da yawon gaga sun ce tun da an tuma hun tutayyon sai alama a tabihi min alwahyi diyo tarakan yarko da ya kan dabun li yakuna haluhum masilatan li hali ummatihi ya dinno yarko da ya am duga a halo da bore kai yonga irko ne don tun i halai mu duga saba bumbe go amma yong diya mo mogo amma alladina buisa fihim boreyɗin kam idirkoyɗi ya ɗon tonira fa yakunu aqrabu ila sidqihi wa abadu min atuhami kan irkoyɗi yago amma ngey mogo amma no te han kam bisko mano diya irkoyɗi ya yonga wa abadu min atuhami ngomono bisko moro wal binde di yonga lakinna wasfal ummiyati amma amma tarai a wani kamalun amintikar kuban yunno fi haqqihi irkoydi yawo alhakora irkoydi yawo dina se amma to aminti kalkuban yunno irkoydi yaɗo hare wa naqsun fi haqq ghayrihi amma amma tarain inna filana sikkew aswana antum amintikar kal zabiyonno irkoydi ya tan fo honal hakkara bor fo ko kan cindi kam manta irkoydi ya dine amma no kan sikkew asantum kul zabiyonno awana la hakora il ko di amma amna al aman amtara amale her ko zabasi ni sen imam al busari ganne kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyyati wat ta'lil fil yutumi her hinka ngano don di bor fo gani te gete gaziyum kanta amtare da ala tu mutare irkodi ya wani amma tara malgai managan ya bayra kan da bayra kan lam yakun bi dafatir kan titir da atabi ulumin lam takun fi dafatir irkodi ya imam al busari na awasin sai bayra fil ummi imdu bayra wani kin amara kuma amma mu hanfo amma fil jahiliyyah jahil tarai wa ta amara bayra wani kin awasin sai mai mujiza wa tadidu fil yutumi dimdu lele bone ɗum o kanko en kondiyaga ala tumtarira wone mo manti kal mujisno zama bankantu nanga baba kambara wala tun biir ko beer fo kambara kanne bora kankam an sokon an her kutta sengno da ina agate bo filana bandana tun amma ala tun mudu lele bone ɗum o wone manti kal mujisno in ko tawari ko tala man fa amin ngono irko tabarak wa taala ne irko ni di odon toni ga minhum gutul bumbay bonga wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam muhammad kan su ganda les baraga yatlu irko di ya ga cew alaihim makka boraybon ayatihi irko won ayai alquran kan alquran wa yuzakkihim wa bande irko di ya aga makka boray henenendi e yutahiruhum min ashirki irko gi henenendi guful shirka ga wa masawi il akhlaq ya dum no ko diya gi bi da mere kul marganta ga wa yuallimuhum al kitaba ir ko diya agi cewi se al qur'an al qur'an atira kanta al qur'an wal hikmata agi cewi se hikma hikim wo imanga no tir ko diya wal hadisai wal binde ma fihi min al ahkami kitai kan yongo al ra ir ko diya sallallahu alaihi wasallam ga kyau boraybun wa innahu an kanti mis wal binne wa innahum lallai in gaidin makka borai an kan sa ne inne wo mukhaffafatun min as-saqilat sandi dogonandi don ne wa in kanu indin irsi bi hal in shartiyya no ba ya ga amanata ba kan ite di in don ba kan ite amma in wa mukhaffafna innahum lallai in gaidin makka kwarai kanu ite fi dalalin la fi dala min qabl irkoidi ya kaya mojine e qabla ma ji majiihi hano kan irkoidi ya ka makka borai sai biyo makka borai ta la fi dalalin wallahi in gaidin ibaddare yura mubinin kan da ta ibannata e bayyinin dare yon bangante nane inodi ni mukhaffafatun min as-saqilat bil ma'ana mukhaffaf min as-saqilat sandi inna no kan ina dogonendi mu wa in khafaf inna muhassaqan wa wat ni inna dogonendi kul soho awanal mayowo iga tusu musenani inna in inna no ne ni wasmuha mahdhufun so awan mayo ina tusu ay wa innahum lalle ngaidi makka borai mi kanu ite min qablu di ya mo jini di kayeŋojine irkoydiya diyotarajine e qabla ma di ya majiihi irkoydiya kayeŋojine makka borayte la fi dalalin wallahi ngeydin baddere yorra i e bar jahil tarera mubinin kangate i e bangante e bayinin kangate i e bangante irkoyne huwa alladi baasa fi lummiyina rasulan to fi lummiyina dinin ngono irko ne manta amme manta larabai ne wa akharina irko ye irko don to bor koro fo de bor koro fo yon ngay mo irko ne ko ya yadon to liga akharin wo fasako fo yon ne ngay no ta tabi'i bore kay yon ka irko di yabanda bor fo ne a ngay no ta ajamai bor kul kam manta larabu kul manta kal akharina somba zair ko di ya zabana rakal qiyamus sa'a bimana amana inga nota kan irkoyɗi ya mananot irkoyɗi irkoyɗi ya ɗo ton ko koye larabay gadin gay wontan al arabe wal akharina larabay de ɓoray kammante larabay makkin irkoyɗi yamgogna hadith rawa buitu ida l ahmari wal aswad inay donton ko koye bor ciray de bor biyeyga a tabbat hadith ra ina irkoyɗi ya kana ayi wonen cow matakin imamul qurtubi kandanga tafsir ora irkoyɗi ashabu fone irkoyɗa ya rasulallahi man humul akharuna akharuna may yonnu irkoydi dangai dangayi irkoydiya bora yegne ya rasula marra haruna mai yunno ine irkoydi ya dangay kalkan borana har sorra hinka wale hinza gano irkoydi yana kambo gor salmanul farisi ga irkoydi yana borwone yondumay gano igo irkoyɗi ne law imanin al imanu inda suraya lanalahu rijala min haulai matindi bor wona yon salman wane yon wallahi ba ine arsilama taray sai kala suraya handara jerga aga gisi don borai borai a bor foyo go da dasa a ikwaje kan da borai se yarin gangai wata akhar na borai kayo man tila arabi wannan sabbe suna silama tare nan ka gar mamaki wata ha hano kan hani asilama tare fatil arabi jazira ra kufurun dunyara dunya arsilama tare wangara bere arsilama tare bere ko ne bere arsilama tare ya fo bere kul man na arabi ko ne dungul dunya bere ko en arsalama tare bere ko ni bere gar naga gar zongora wa haka kul matal arabiyun no za siba wayhiyum zamakhshariyum ibukhariyum mayr kul matal arabiyun no ya dinga ko ni ko jan don ton ko la arabe ga wa akharina de bor koro fo yon de bor korai mayno to bor korai din atufun alal ummiyina ngane matirne bata fil ummiyina nane n'a da ummiyina bonno ina atafu sande de manno ta da ba'atha fil ummiyina wal akharina irkoy ne irkoy di yadon adon ton ammira de bor korol ko e al mawjudina bor korol fo kan ga te du yon heri minhum gutunu la rabaiga wal atina دوبر فويون كان غا هلغكا منهم لا ربي غا بادا وون بور ولا يوبن كان تابعيي لما يلحقوا كي يوم داي و مري هنغتو بهم دير كوي دي يا صحابي في السابقه جلم يرى والفضل لبغرا اي لم دي مان لم لم يلحقوا بوري كان غا هنيغا كان تابعيي ولا بين دي بور كل كان غا هنيغا كاير كوي دي يا صحابي بندا اسي هنغتو صحابي في السابقه ين يرى والفضل الدبق يرى متى تيسرني فلا وفضل بالسبق الفريق المبدأ أولو البر والتقوى وأهل الفضائل عصابة إشفاق وخير ونائل سمت بقبول الحق من خير قائل أقرت لآيات له ودلائل بها الصدو طلق والطريق موطأ irkoyne isrini koyne wa fuddila bi sabqi alfariq almubadda'u jama'a jina kan jilgacci men din de irkoyne ya kan ta sahabi ngayno i ibakiran de de yari yo ngayno no boray kan cin diyana wadina fur sahabai din sifara ulul birri wat taqwa wa ahli alfadail isabatu ishfaq wa khair wa nail samat bi qabul alhaq min khair qa'il aqrat li ayati allah wa dalail gomna jama'a yonno kaza kaza kaza kaza to ngai noti irkodi ya sahabe ngai wo ngodo alfagande lam yalhaqu biyu kam bore kañol ka i bandi man hinga toore fi fi sabiqati yen yorra wal fadli bi badra wa huwa alir ko tabaraka wa taala al azizu nga noota koyo kanga te mongante al hakimu kanga te boni fi mulki hingo hon koy tarara wa sanihi dungo won goyora bore kanta akharina no imam jalalayn koyne wohum tabiuna ngaynota tabiiyi matkan irne fassar ko foyomone Gainota ajame bore kammante larabayi ngaynota tabiiye wal iktisaru alayhim yadda dungoyende tabiiye bondin kafin amantekal herno kanga wasa fi fadli fi bayani fadli sahabati irkoydi ya sahabai wani bagay won bangandi المبعوث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كم بريد لنجا إيرانو إن يركو ديا صلى الله عليه وسلم دونتون wane wasa iwar baga wani bangan diyom alaman adawon borkan mutum gai zirbin mimman buɗe sa ilayhin bore kai yon gai mai irkoi diya don to ne kalama ka irga wa amanu bihi ikimin da irkoi diya min jami'in nasi rutun adamai insi adamai zai kulwar jimnin da jimnin ila yomil qiyamati kalkayen dohani لأن كل قرن زمود فوكل خير nguno ba mimman yalihi ka ba bora kan ga na gaga bi fo da ir ba bedri te ko ka na dira do hare da hankan kindi sanda ha imine akhar na tabi'i yidin imine tabi'i yidin go man hin ga to ir ko di ya sahabe bagoga wone wasa ir ko di ya sahabe bago bangai mu zama ir bore kan kindi mu tabi'i yidin yani ga tabi e kambe sirgum boy man hirgo to irko diya sahabe babu iro ifkan sinni irko diya sahabe iman ta kal bor yonno kan iwan bago bor kul sutora nunal fagane dir koy ko dor inha wal iqtisar lam ala at-tabi'in fi tafsir al-akharin dungur yandi yon tabi'i ibn akharin dun fassara wa huwa jawabun amma yuqal وانا وني منطقة تويونو ومن هنكر إيجي هلغنيرا دينا ما حكمة الاقتصاد على التابعين إفولوت حكم كم ما إيجا آخرين والتابعين إيجانو إيجو الذين هم أفضل من من بعدهم كان جينو تنجينو بابور كل كان ونجيمو بندا لازم منهم تفضيلهم يا دينغا أدل زميغا الكل دي يا صحابة هون بكرن ديوم على جميع الناس برا كل ما جنتابهم إلى يوم القيامة كالكيان دواني li'anna kulla kanzan wadda fokulu khairun mini ma yalihi inga no ba wadda kan ga nagala sahabai ba tabi'i tabi'i ba tabi'i tabi'i ngai kalyani wadda fokulu jiru zongo fokulu barma yonno go te kambore kay yongo jiru zongo wa hendra iba bor wone yum gano ir kota bare kota le zalika wone kangane zalika wa man sakal ismul isharanu اسم الإشارة مواتق الدين اسم الإشارة يسأل عن المشار إليه دبورني وودن دولي غن هوفو إركويني وودن فضل الله تكال الإركو تبارك وتعالى ونبغونو إمام القرطبيني ذلك وني أو إشارة وني المشار إليه إمسنبو بيونتابون كانت تسنبون igina borfo ne zalika mana abdullahi ibn abbas ne kin ko ne zalika dini ay ilhaqul ajami bi quraish fadlullahi danga ir ko mu bore kam man til arabai to nan dil arabai kine wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim huwa al-aziz al-hakim wa li fadlullah yutihi man yasha man tikal ir ko kan ir ko gono ban kan abase diman tiade matno yigete gane bor kore kam bore kam man til arabiyum imungai moton da larabe kurashen tu ngure abdullahi bin abbas ne hanna ha fosin yi tonen ne na zalika fadlullah war foye mo ne ha zalika mana ay al islamu fadlullah imam al kalbi ane zalika mana al islamu fadlullah yutihi man yasha al islamu tare kan irdo irko ne noda dan ha matna qarate ga dawa fadlullah man ta takal irko bagano yutihi man yasha zamir ko ta'ala ne il ko diya sallallahu alaihi wasallam ne inna allaha yuti dunya liman yuhibbu wa man la yuhib dunya dunya dunya an nema il ko ga no bankan aga base aga no bankan asbase il ko ga no ga ba ko se aga no ga iberse wo sen dunya an nema man ti da ne no kan ga cin kan ko se babo il ko la wa kan bi bora te almen wona do mo ko sa no bo hene sa ha irkoy ga her kusino on dunyora kan irkoy sentano ga bako ya de non dunya an nema ci dalil no kan gicem kan irkoy ga babora hmm. irkoy nen dun irkoy diya nen dunya irkoy ga no di man yuhibbu wa man la yuhibbu wan kan irkoy ga ba agin du dunya go ja ci her kul ka ga ba an dunya ra no manoda wa man la yuhibbu bor kan irkoy se ba irkoy hiberi irkoy din kun dunya go ja ci her kul ka ga ba an dunya ra no manoda irkoyne am irkoyndiyane amma wala yu'ti dina illa liman yuhib amma arsilama tare addina irkoy sano kadde bankan irkoi basi mise zalika arsilama tare wone fadlullahi man tika irkoy bagno yutihi liman yashau kan irkoy gano wartina abasi imam muqatil ne zalika mana ay alwahyu wan nubuwatu wahayo din annabi yamma taro kan irkoy irkoy diyano fadlullahi amantika irkoy bagno yutihi man yashau zamben de for fona bobo no en wote dam mantir ko ya seno igano zam kal quraishan ken laula unzila nuzila hada alquran ala rajul min alqaryatin azim qur'an ki zumen de yir ko di ya for seni mana zumen de bor filan de bor filan bon kango makka de taifa won no ke iman wer ko ya se yemo fadlullah yutihi man yasha imam abu salih ne ذلك أي المال الذي ينفق في سبيل الله فضل الله يؤتيه من يشاء إلكم ما آدم يزنون نوره amiye ga bora goje bora mi ga noron waye da irkoy fandara irkoy irkoy di ir wannan ma takale fadlullahi yutihi man yasha bagano kan irkoy ga no bankan abase hadisi tabbata muslim ra kan abu salih ga filakun abu huraira do kan imamu muslim abu huraira ne irkoy di sahabe muhajirin talakai ngai no ka irkoy di ado ina irkoy da sa ya rasulullahi ذهب أهل الدثور بالأجور نور كوينين سفرا ميدا مكويربو نور كوينين سفرا كل كويني يا إناكو يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بكرائم أموالهم ولا نتصدق إبوغ جنجر مترغ جنجر إبوغ ميهو مترغ بوغ ميهو igoga sarga ir mo sinda han kanga sarga ya danga ir koydi ya sufura me da me tenor koyde wonani irgodi ya na ise unai maran no hankan da aran na goyi bare bankan na aran hamnan boras to aran aran ga to bore kan na aran yana bor kunno sara yer kadde bor kan na aran goyo tinte irgodi ya ne no ta jingar kulce bandara inna subhanallahi wa razqin da hinza alhamdulillahi wa razqin da hinza allahu akbar wa razqin da hinza ila ilaha illallah da ka ko bendi zongo alfa sintirgete ala ga solu nor koyne mo sintir koyne i gogo wade tenga mo nor koyne mo yego hore di jingar i mego gorgo wadi mo te koyne so talga yega cer ko yeyir koydi ya da yeyir koydi ya wadi mo yega sintira ga nodi mo to yiri e ya da zalika fadlullah yutihi man yasha'u matara ni noro ni kango isi go mo andir koy fonda radin wadi ir koy bagno kan ban kan sayir koy bana ga no wallahu zul fadlul azim والفويم من فضل الله معنا انقياد الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ودخولهم في دينه ونصره فضل من الله وريم بندمير كويدي ياسي إمفورير كويدي يا الدين راجر كويدي يا الدين غاغ سنيدين وانا من تكال فضل الله يؤتيه من يشاء بإر كوي بغنو كان أغنو بان كان أباسي النبي عليه الصلاة والسلام irko ne fala bita fi ma alfa sanatin illa 50 aman annabi wo man sai bore ra kar jiru zambar fo kan sin da jir wai bu irko bun bo qur'an nafsi irko ne wa ma amana ma'ahu illa qalil bor kullu mar cemen din da kan de bor kayyo ya dinga irko di ya wo mudu borai mu fura wona addina ra yadkhuluna fi dinillahi afwajan jama jama igir ko mu bondu mir ko di ya sa hankana ne borai ma te imir koy bi ya gana wala fadlullahi man tikal ir koy bagno yutihi man yashau kan ir koy tabarak wa taala gano bankan abas ir koy ne zalika kan ta man tikal ir koy bagno yutihi kan ir koy tabarak wa taala gano man yashau barkan abas mai annabi nota annabi nyamma wa man dhukira ma'ahu kan ifille kamar gande ir koy diya wallahu ir koy mo dul fadli amanti kalinga nota bago koyo al azimi kanga te iberi wala dhul fadli iko tala manti kala bago koyo no al azimi bago kanga te iberi gara irko tabarak wa taala kanda yahuda isenni irko ne mafalul ladina borwodi yo wonde dendo hummilu tawrata kan ini tilasendi imugoyde tawrata hummilu mana kulliful amala bit tawrati ini tila sendi im taurata cew im goyda ay kullifu lamala biha kan ini tila sendi im goyde taurata tumma wadin bande lam yahmiluha iman ya sombu iman goyda ina cew hinne amma isika goyda ngaynoti yahude ay lam yamalu bima fiha iman goyda hankango tauratara min natihi sallallahu alaihi wasallam kutul yirkoydi yawan sifai. wose falam yuminu iman cimende behede ir koydiya tawrata ara ir koyni ir koydiya sifise a ceci gaybi cimende nde ir koydiya inir koydiya sifay tubu iman cimende ndey ir koyni borwone yoyi hondeden ɗo ka mathalil himari agihim sande farkay deden ndi hamilu asfaran kanne tiriyon sombo sande de farkayno bor duwa ndu eh fatul bari juz'ul mujallad waranka nudur tafsir eh, leifo ligane tafsir mafatih al-ghaib lirazi juz'u waranka nudur tafsir juz'u waranka nani jeje hala to nek bon kan ko menno be ka latin hen yongo farko ba ma farka bu mboke ngende wakan carbon jeje kula follo ngo wodo jeje wodo ngende carbon kula follo to mo na yirko tabar ko ta goyda kande igoga cew inna go ise mira igoga cew igim sande de bon kande jeraw jere kango wo sig jero kima be inga be ko ni sande farkai yahmilu asfaran kanne tiryon somba e kutuban tiriyon ngono farka sombu fi adami intifaihi biha baka bogo tire jere konde infan kunno go sulu tire jero kande tinga kango abum bi isa matal qawmi bor woni yon e wonde e den ɗo a meeri alladina bor yon kadabu bi ayatillahi kay yon tangarande nde irkoye taala hono ayey almusaddiqati linnabiyi ta ayey kayon nde irkoye ɗi ya cercerem walmahsusu bizammi ne wo bisaɗi mante kala aɗa to zammin no borakir cercerde wowo mahadufun amanci kal e takdiruhu awan koddor yongo bisa matsalul qawmi hadal matsal da zan wane meri wallahu irkoi la yahdi irkoi tabarak wa ta'ala sakanda alqawm adh-dhalimin bore kayyum da ta tonyan tun ya alkafir na kan ta te kafiriyo gamir ko ne qul namne ya ayyuhalladhina amanu ya ayyuhalladhina hadu ya aran bore kayyon te yahudi ya aran kan te yahudai in za'amtum hal aran ne annakum arawu awliya'u aran mantikar bako yonno lillahi irkoi tabaraka wa taala se min duni nnasi kam mantunde bore aran ne arannoti shabullahi lmukhtar irkoy bore kin a takra arannoti bor subananteyi ornoti irkoy bor henne ngaynone nahnu abnaullahi wa ahibba'uhu irnoti irkoi isei irnoti irkoy baakoye ngano irkoyne to ne isa da aranga cimno kan aran no te koy ba koy kan mantun da borai fatamanna ul mauta aran mabuyon ziki in kuntum sadiqina da aran te boryon kan ga kim da bor bo e koy do no bor ga ye bor kul kan ne imi yanda ga ba ko adam mai da ga bora mun da su koy ya da lawo buyon ziki ma aran aran wai koy ba koy no yirko di bor bu mai ko do no bor ga ye ya da lawo ziki aran bu ga aran ba ko adam تعلق تعلق بتمنع تعلق بتمنع الشرطان شرطين ككل إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين إن زعمتم أنكم إن زعمتم إن شرطين إن كنتم صادقين وإن شرطين تو شرطين كاكل إن كل من صدق تمنوا إن زعمتم أنكم أولياء الله لله من دون الناس فتمنوا الموت in kuntum sadiqina daran daran mitim aran senora don mu fata manna wal mota ubu yanziki ala anna al awwala ne wo sharta gina qaidun amantakal tafirna fi thalith shartihin kantara ay in sadaqtum har aran cin fi za'amikum aran senora annakum awliya'u lillahi kan arawa mantakal baqo yonno irko sai wal waliyu irko tabarak wa ta'ala baqo mo yusirul akhirata aga laharan subanan dunya bum wa mabda'uhu ala haram wa wana jandi jina da borga banim ko ala haran jandi jina kan bor ra borga fure al mawt umra to buya ba dan kan man bus ko ala haran ya daga fata man nuhu ku buya mo den ziki arabu do ya buya ala haran ya irko ba kan haram ba kwa irko ne wala yatamannawnahu abadan hal abada isu buyon ziki wani nuhu kan imantir koy ba ko ni tari bima qaddamat aydihim hankan baga isbuyon ziki da i ikam bai gila min di dalili bun bai da bai talo kan gai ga te ga bai hankan gonga lir koy gami wasa bai seno isbuyon ziki wasa no irgo humbur buyon ni asena wat kul kan se jiro bere borbir koy sabu kan man dugo go haram hal na fo haram ko ira don hasara kan da te ni ko ba ga be jama wallahi mir ko saw ker man ko bu haram ay wo kay tambat halo haram bu kay bonna go ira don helle lesi bo se to ir ko na yesi do bu yo ta mo dan mo helle santera ni se sai ma mata kam mo se mata kam bor ban do bu haram do bonna bu haram la zalim ni se no bu yo ziki dalika bima qaddamat aydihim won kan ikambe jilan ne sabbe se gumbe gabe tano kam deite ay min kufrin bin nabiyyin kutuni wal kefattara kan ite da yirko annabi nyamma sallallahu alaihi wasallam al mustalzimi li kadhihi kan no lizmin di hon tangarose dan don dinan ga kim yirko ba ko ne yirko di a di wallahu yirko tabaaraka wa ta'ala mun alimun amanta kal bai kono bi zalimin al bore kan ga te to nyantim al kafin kan ga te ce feryum na innal mutal إن الموت إركود يا innal mutal ladhi budin بود tafirruna kan arango guzuru min gutuna ga fa innahu budin mulaqikum alfa'u za'idatun ay innahu mulaqikum fadin kan fa innahu gadin innahu mudir buyum mulaqikum amanti kan herno kan ga kubay gisinai da aran matara na ko kubay gisinai da go ha sadaha wone no tebe in ko sallallahu alaihi wasallam ne adame za arzaka ga ceci makam buyon ga ceci don ga wannan jil kan buyon nan gobe daga bore ceci zam da nan gobe bore nan gobe folo nan yin ko kuben da to so kan nan gobe win gir gundin dirara an no boda mulaqikum budin no ga ka ko ben sine nudin an ko ben sine da aran thumma turadduna ga imaran yatilam ila alimil ghaibi ko koy gunde won be ko aga washahadati da bangay yungay be ko e asirra wal alaniyati ir koy kan gunde bay aga bangay yombay daran ya irko ta'ala do fayunabbiukum irko ala garan labaran di bima kuntum ta'maluna da wakan aran jaran goga goyi fayujazikum da aran an aran labaran da bande amiya karan bana bihi da aran goyo man zaka ki aran sai an karan ta hin lawa ha igi ki aran sai bande ne be garan bana irko tabaraka ta'ala nganno din in koy ne din cafare kayan da jahannama jasoga Bora ga di jahannama han kango ga tiarno di ni ga bora ha alaysa hadha bil haqqi yalla wone fa man timno qalu bala rabbina ir ko lalle cimbero kai ne cimbe matigira to yara ga kake bis a ah, fazu ko ba ko cimbe to za kan cimbe ko furga tawa ngi se irko ko tabare ko tala ga bora labar da goyo wa bandino ir irko ne ga bora kai banin da gano irko ne ya ayyuhal ladina amanu ya aram bora kai yon cimendi idha nudiya lis-salati watkul kan se ica jingaro se min yawmin juma'ati min di na fi ay fi min juma'ati juma zari mora de de ica jing juma jingaro se fasau aram bisa aram madira manca aram macaha da macaha yo manti harno ki gaba isbar kal irko di andaran ka jingardo aramaka wa alaikum sakinatu duk yongo aranga isbab war muzur ka fur jingaraira ir ko dara bor kanga ka jingardo u ka do wa alaikum sakinatu duk yongo aranga fama adraktum fasallu ma fatakum fa faqdu irko ya ne wakan wokan arangar jingaro ni mam bandara ma jingar wokan na arayena riwayi fora ani aram ma bana riwayi fora male fa a attimu aran mo kubendi ne wono masala kaga fotoran fage game dir koy ko dor limamal boriyen wakam wakan boriyen din hanne ga binawo non bite wal qadawu kama huwa muwassalu fi kutubil fiqh to ngono yir koy di yir koy de fasaw aran ma bisa ay famdu aran ma bisa ila dhikrillah ko koy yir koy tabarak wa taala won fongu yomoga as-salata kanti jingaro wadarul bay'a dayde neer may de her kul kango de dina her mai kitara kula aram manan ay utruku aqdahu unan nere me hawyum di ben juma chayo nyin kantate bor se dai ni se nere ni se kaya kaya ni se faru ni se tilam her kul de kango bor ga juma do ko yor kul te yo ga haram bor ga zani ko men ko ne bomun goyo nan ko koy ga juma tenin khairul lakum no ba aran sen no gondo bomna aran se ga ba aran sale kala dar wa ne wone wo kubendi amma watu fa in kuntum ta'lamuna da aran ta aran ga bai in kuntum ta'lamuna annahu khairun da aran bai kan bor mun murado nan ko juma don gono ba bor sen no ter gom na ka bisinga janka ko juma do yomo an ga fa faluhu wa gon gano ir e ko tabar ko tarani ya hmm. idan nudiya lis salati dini kan ane dir koy ko don e cajuma se al murad bi al adhanu inda julus al khatib ala al minbar wo caye kan ga e gomo no caye mo kan igete lokoto kan limam gor minbaro bom zam asro jum wo caye follon no go asin ir koy diya zabana ra caye follon den wa kan min ka gor minbaro bo wadde ne gicha di caga ban limam tun go kutuba am gore jingar makan asilo sintina jingaroni jo jumbete ga en khutubate akhiran no in dere to usman sayyidina usman zabanara kam lok aslama boray ba boyongo no kam nongore kigogo muru ngi do kan ale za wayna siri in chayo fote kan gana de borago forge foram fongo ko nyumay go hulungo juma fonda ala zama bahon kuna dina chaayal jina kala kalawat kalli mam gor mi mbaro mo indo cha juma ga bor bor na wala ko jada botto gidan ko me ko juma ga na to ma kan sine chaayal hin kan ta dan noya kan ganan zawai na sirim caayal jina te bore mo fanga kan juma no bore kan bore mo sore ko yi war kalli mam gor mi mbaro bon im caayal hin kan ta te wadi bor kam man tene windo no ga na ga jingara ga dunne no sore ko jingara yi na. tonga na di ci an ti ca wa zalika li annahu lam yakun fi ahadi rasulillahi nida'un siwa wa tabir ko diya zaman ara ca yon fo ko sino kadde wati ge te wat kalima ngol min barobo fa kana lahu mu'adhdhinul wahd ca ko follo no gono il ko diya ayyuma se jalasa 'ala al minbari idza jalasa idza jalasa 'ala al minbari min barobo imcha cha fam cha jingara miyoga فإذا نزل هل تشايم وبن يلي يركوي يا زمبو أقام الصلاة أم جنغارو كيندي جنغارو بن ودن يركوي يا غلوغ بوري خطبة ودن وتسنتنا ثم كان أبو بكر وعمر وعلي بالكوفة على ذلك قالوا ذا أم أبو بكر زبان أرى ذا عمر زبان أرى يادن با علي لقطكم أي كوفة نمو ولي بنا نندرا ديرني حتى كان عثمان قال عثمان بن عفان زبان أرى wakathura nnasu lokoto kan boraiba watabaadat almanazilu nan zumbe e cire, boryon gona kan go nan kan go moru irko diya jingara zada azanan akhar ngano te shikma usman ibn affan ni mitayon fo tonton fa bitta a ta'zin awwalan ala darihi allati tusamma a zaura, usman ya mar imtayon fo za simtina nga windo nan kan sigine zawra non idik chayo wodinti kangana boray la kadem kaga be ka hun kurju manon fa idha sami'u de boray ma chayo wodin aqbalu so boray de sim boray kul so ka juma don hatta idha jala ala al minbari kalwat ka usman bin affan ka gor minbaro bum udina adina al muaddin sanan cha ko me cha sorrejin kante walam yukhalifu ahadun fi dhalika al waqti lokoto ka usman chayo wodan ton ton irkoidiya sahabai gono beyre koyney gono bora kul gono ba bora folle manusmana fokero li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam irkoidiya kan sudungele sabaraga senne se kan irkoidiya ne alaykum bi sunnati aram da irkoy a irkoidiya sunna wa sunnati alkhulafa'i ar-rashidin min ba'di bi khalife kanga te kando koyo kante khalifu ta jaywon sunnay ir a kanga ka a irkoidiya banda عثمان ما خليفة تاجر را ولا سب بس يادنگا إن فهم كان جوم تاجر نين كان تا أمن تكل عثمان بن عفان بمونا تنتن يادنگا كان أنا يوم الجمعة تدين سميت بذلك الاجتماع الناس فيه لس... فيها للصلاة هن كم ما غير الجمعة ما يوم الجمعة إنه تزمسي كم بوريغ مرغانا راد جنجر هنو كن هنا أرسلام تريمان كا لا ربي سنعسي كاليوم العروبتي نكو توكين سنن رجوم جنغار عرا اندلو اندى يوم الجمعة وكانت العرب تسمي العروبة العرب سناسك العروبة وعلم أن أفضل الليالي ليلة المولد الفانم بيكن تشينو كم باتشيري كل إمام الصاويني اندلو تير قويدي يا حيو تشينو كانت مولد تشينو اندلو با تشيني كل إلقيدي يا مولد تشينو بندا ثم ليلة القدر ga lailatul qadr kino nga mo ba kine kul kancin di zama dunne lailatul qadr kaza kaza ir ko di ya hayyo ma bandu no boye do lailatul qadr de man kin ir ko di ya hayyo ala ma lailatul qadr de so kul ce ci thumma lailatul isra'i ga ir ko di ya ben ko yomo kino fa arfata ga arfahan kino fal juma'atu ga juma kino ala hada tartib maulido kino ga lailatul qadr kino ga isra'u kino ga arfu kino ga juma kino fanisfu sha'ban ga shabana kanta waize na wani girbuwakin da guwa kino fali'idu ga ido kino kanta mefero jingarol binda kimso jingaro kino yakinno iga deftere gaɗa bagoɗo hare wa afdal ayyam zarwe mo razaro kam ba zarwe kul yoma arfatan wa ta'arfahan zarimo thumma nisfu sha'bana ga da bera wani sarsimo kan tajir bocin da gowa thumma aljum'atu ga juma wani ki zarimo wal laylu asharidu har kinin mu afdalu min an-nahari ngudin no ba zarin طبعا هذا fi كلام tawilun kidan da zari wakan ba ga kela amma fa imamu sawi ne wai kidin afdalu min allahi abanan nahari in ga no ba zari ro ke zari ba sai kidin nan zari na bari ko ga zakai keki zari na bari ko fa da ba ra kini wa ba fa ka da girbi da kino na ka don boy ta arza kama dan bor foyon wannan ta girbin jin zai borai ka to kinin no ba zari kane famdudin ay ashara bidhalika ila annahu laysa min as-sa'i al-ishra'u fil masjid mata ir ko ya fasau al fadan fasar de famdu nga no imam sawine akorno de ko hantigo kangu eh, min, laysa min as-sa'i al-ishra'u fil masjid asino dir ko juma do yar bom dir zuru no hon dirara idh laysa bimatlubin dangodi mantihen no kinkeki ki. walau khafa fawataha babu wara hambo jum ham spenge na ba de ido go jinga non de mango arka ko karanta ram suzuru balil murad bi atawajjuh waqni bonun da ne na borma simbos ne ko juma do wal mashi inda dhahabi afdal min ar-rukub de borgo ko juma do nim kan sin da moto to nim ko ni ciyo ga ba ne sai moto man kan ba bor mu koyri ciyo ga ni se bor mu kara her fobum illam yakun udurna ma da sar korai ciyo da sar korai gono kare mo bisa wa badan qida'i salati jun garo baniyon banda la ba sabihi si bor mu karo ko nan kanna ba kana ne utruku aram matane utrukul bay aram lere menan ay utruku aqdahu aram lere me hawina fal murad bil bay al aqdu bi tamanihi hanki ne lere me ne wo ngono ta hawral sande neer yo wonde deyyo mo kul ir koy nay iminam fa huwa khitabun li kulli min al ba'i wal mustari ne wo zade ka zaner kay kul gano ir ko tabarak wa ta'ala go wa mithlu al bai'i wash shira'i al ijaratu sande dey neer me cinnu luweyon isa haw jumo lokoki wash shufati shufa isa haw jumo lokoki wa tawliya tawliya isa haw jumo lokoki wal iqalatu dey me feeru isa haw jumo lokoki fa in waqa'at hal hin koy kodor deyma wannere ma kanga te harumat a haram wa fusikhat inda maliki wa harumat wa lam tufsak inda shafi sanda ha limam go min baro bor go deyga nere imam malik mazhaba rawo dum bonde deymo te lokoti wodi da juma bisi deymo fere deymo te a harami ma fere mu amma imam shafi wone a isa fere da kan bora dende deymo te lalle ana haram goita tamim fere nere ma قالوا يركون فإذا قضيت الصلاة هل يركون قدر يجنغ روبانين فانتشروا أهم سي في الأرض لابورا ولا أمر إباحة أمن تكل على أمن يا مريون ذا مصول الفقه من نكل إذا ورد أمر بعد النهي حمل على ما قبل النهي زهان برمدر لابورا وكو أرزك تيتي من تكل هرنو كان هلن كل جمعة نكتو يركون هرمني يعني هرنو كان هلن كان حرام haramtara bandino irko yega halalen irko yega ya margani ma te so ka ya yamar din ala alama qabla nahi so cito kam bonga gozi mal bore gen jadi bonnari kante ya halal yo danga borom din la mora farz ta ga halal no kaga halal wone bandino irko na haram haramtara bandino irko to imate dimman kan zam asiro imate din amma kal herno kanga wajibu amma so kan mantikal mar yo no kan ka bada nahyin torongo wo humila ala ma qabla al nahyi ima sambu kito kambo ago ziman bo rege jasi bon kito mo no te herno kanga halam tanane amru ibahatin wala man takala ya maryam halalen ya maryam no wabtagu wa bandaram je utul baram je ke min fad arzqa arzaka min fadlillah tunir ko tabarak wa taala bagoga wadhkurullaha haram mo fongir ko dhikran fongiyon kathiran kanga ba la'allakum tuflihuna daran fongir ko zikir baba haqiqa aranga te bor kayo bangay kanu ay tafuzuna aranga zama kana nabi sallallahu alaihi wasallam irko da kasbara ga irko diyate يخطب يوم الجمعة الجمعة نركض يا أبو من برا من أبو خطبة فقدمت عير كلا ست فوق عقفون الشام كانت دحية الكلبيهم تتا وضرب لقدومها الطبل كليل جنبيون كر ibrahim be kan setaka no ko kiramono alal adati ala dabum fa kharaja lahan nasu kam bore ma ganga mo juma han mo re ko de ago mi maru ko tubu bora me da me fatte jingara ran gare he bora illa gaira ne ashara rajulan kadde al bor way cindi hinki hinno no cindi hir ko bande yabande jingara bora me da me gare he bu ngano il ko ne wa idara au tijaratan borai boray kanne go de adameyse haliyidi fotoci selni haliyidi fotoci aw lawan walidi foray in faddu igi caha ile haga koi fotoci wala foray ɗo e borai kan kango go borne o kan pour kango jamara kan so akkilyon ɓeere fono cegene ega bajine sonso bora godir ko waɗa wawi sarama dine so aga mosmoso cedi borai ga fonde kango fadde koyno fotoce ɗon awla hawal wal binde foore bore kangir ko jarrabunde foore bo way boreyda kayyon forno kanise so hadde ine er konko in konko mo fo singe de wu to handir soode kodugi de kede kede so konko mbaga ɗum jama ngeno ir koydede boreydi foore wal binde fotoji in faddu boreyga caha inay ha ko koye fotocoga wal binde fooraga e attijaratu koye fotocoga li annaha matlubuhum zambore kan sai alqur'ana go wasallam foto ti noti won ce jun ngero duna allah kam man tinde fore di bodin te watarakuka ir koydi ay gidir ginnan fil khutbati khutbara al halaga qa'iman ga kai wani man ci fa inna ma no qa'iman wal kan wala tafsiro do fa inna ma ni te man fa inna ma no qa'iman al halaga e gidir go ga kai qul ir koydi ya ne ise ma inda Allahi wo kango irkoy ta'ala do min thawabi kay bana kan borgo do de borno joma jingar irkoy diya banda khairun nga no balil ladina amanu buraydin kan cimendise abayse min allahawi kaba foro do koyum wat tijarati abayse fototo do koyum kuba de bor koy foto do kene a arzakno bor koy ceci irkoy ne wallahu irkoy خير الرازقين إن كوينو با أرزكن دكو كل بوري كي ينغ أرزكن دكو يغ با عندو نيارا با إنه بورفو غنو كان بوري أرزكن دي تو إلكو تبارك وتعالى بور أرزكن دك بيسا والله إلكو خير الرازقين إن كوينو با أرزكن دكو كل يقالوا إبني كل إنسان يرزق عائلته إبني adamai zukul kul ngononga almiyale arzakandi ay min rizqillahi ta'ala boral miyale kan gon se ngewe won razzaq ko tenin ni no dun gonda mu du dun jang imu jang dun du ima imu cinwo so dun man du imu foy herai dun du ima hawru dun man du imu ken hawai ngai wodo arzakandi fo fo sino nin? to ne mo meino wo arzakandi irko tabarak wa ta'ala se no wallahu irko khairur raziqina irko tabarak wa ta'ala anga no ba arzakende ko kulu ay igene ada mezingal mi ali arzakende ay ya min rizqillahi ta'ala gatun irko tabarak wa ta'ala arzakara matakan alquran kanda qissara ine komarsan fo kan sinar du hayyatun bun khalifata alkalbi ngono kallinga fototi gene makkara heray lokoti mono ngwari yonna ko ko sambo shamu yo yombonga kande to dir ko kodor amon ko marsantara ka hambagar aga faare bi sebe je kan go kwarara wal mum wata jine ka ga kan de dir ko kodor bor man do ya do kadde hiro akayon koy ne to da ka kul gangani ga karborai ma kan buhayyat ko ma awon fota jina to kwara bora kul ma gare mo dum kin ko da pesi hanadin akayon man saban da kal juma hane ir ko di ya go ga borai khutuba min baro bon kalina ganga karo borga be kando hon kun bisa warsudu de bor mar koy jina ga banan bon bor ibn fatsme ga farta mo sama so jumo dana bor ibn borbu ni juma aswode ne gide bosse ba wata ni no jino juma borbu amma e borbu ni no juma ko ga eh. bor ni yaade bor esa eh. be ga farta al fak fo yona tindir koy diya banda borwancin ne hinka wannan imam malik mazhaba di inda sai imam malik mazhaba ra jumu su kube kadde da al borwancin ne hinka alfa foyo ne borwai ta ci inda sai mazhab foyo ra jumu kadde da borwai to borwai ta ci bor foyo ne borai sto ba bori bor marje isto borwancin ne hinka bor gurgure no ci dir ko ya bandi jingarara inda sai mazhab foyo ra ba bor gogo ta juma ba bor ta ki? bor hinza da ta juma iburu koy du koy ngano ir ko tabarak wa taala na ayi wona zumanti ir ko diya sallallahu alaihi wasallam gane hadith ra de dai nan dumi iwo ga farta borama farta borama farta kal kalbora kul farta dirkin nan jingarara han kal ir ko tabarak wa taala am dangi zumanti gon kan madina borra kan madina kul ko amma sayo kan itenoti borakul man farta borkin do cindi to ngse ir ko tabarak wa taala a sir sagulla din duniya ir ko wa sagulla han kan nan wala ta amanta kal sende lokacin rano hera lokacin rano makan kissa kan ne wo wa la yahtaju ila an naqraha wa hiya ma'ruf assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh